أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ɗan uwanku Abbas Sallau tare da ɗan uwa Muhammad Zaharuddin wannan shiri ne da muka ambace shi da suna nasiha a takaice a za mu fara da abin da ya shafi rayuwa Malam Zaharuddin wani tsokaci ka zo mana da shi kan abin da ya shafi rayuwa Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. Wato Mala Abbas yadda Allah ya halicci ɗan Adam ya halicce shi da hankali da kuma tunani. Wanda ka ga ya samu tawaya kan tunanin shi shine wanda bai amfani da alamomi ko kuma misalai da Allah maɗaukin sarki yake bugawa a kowane sakan kowane daƙiƙa. Idan ɗan Adam ya wayi gari ya kamata ya ɗauki darasin cewa ɗaya ne daga cikin kwanaki da Allah maɗaukin sarki ya ɗeba mishi suka ƙare. wani malami yake ba da wani misali mai matukar kama hankali yake cewa wani ne ya mishi tambaya yake cewa ina magana ko shawara da zai bayar dangane da irin murna zagayowar ranar haihuwa sai ya ce to shi dai ba zai ce haramun ba ne amma hankali kaɗai ya kamata ya fahimtar da mutum cewa akwai naƙasa ko kuma tawaya na tunani ga wanda ke irin wannan al'amari yake ba da misali ya ce misali yanzu an baka miliyan goma ne sai Allah ya kiyaye tsautsayi ya hau miliyan biyar Malam Abbas murna za ka yi ko ko bakin ciki a bakin ciki zan yi ya ce to misalin haka ne Allah ya ɗeba ma mutum misali shekara saba'in a rayuwa sai aka samu tawayan shekara ɗaya cikin saba'in ɗin nan an samu ragi ne aiko kwarai an samu tawayan to daɗi mutum ya kamata ya ji ko haushi a abun bakin ciki ne ai asara ba daɗi to ka koga wannan ya nuna mana cewa irin murnan zagayowar ranar haihuwa na ƙasa ne na tunani na'am wato malam zaharuddin in na fahimce ka shi shekaru da Allah subhanahu wa ta'ala ya yanka wa bawa da zai rayu a nan duniya ribansa shi ne aiki da ya a cikin wannan shekaru ɗin sosai babban darasin kenan duk da ƙiƙa da ta wuce za ta dawo ranar tashin alƙiyama. ko ta kasance domin ka ko ta kasance a kanka ah, Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace Allah ya ba mu ikon aikata kyawawan ayyuka a dukkanin lokutanmu. Amin ya Allah, da za lau khairan malam Abbas da wannan dama da ka bani. Na masha Allah, mun gode malam Zaharaddin da wannan tsokaci Allah ya saka da alkhairi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.